kiristoci ai masu kirki na bismillahir rahmanir rahim <laughs> to kun ga mun yi da babin da zamu yi muka zaka a cikin wancan littafin eh, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum to shine al-imam ibn rajab yanzu zai mana wancan babin da muka yi muka yi azarbabi muka je shi to yanzu ga ga ga ga makamancin shi anan al-imam ibn rajab bin al-hanbali rahimahullah yace mana a cikin wannan littafi nasa fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf yace wa kadhalika at-tawassu' fi ilmi al ansa. haka nan mutum ya yalwata ya zirfi a cikin ilimin sanin nasaba Ya a ce wani profesa ne me fannin sa sai ta ilimin nasaba ya sani kawai sai dai kawai ya gano cewa da wane da wane da wane suna da dangantaka huwa ma la yuhtaju ilayhi nan ne aiko yana cikin abin da ba a bukatarsa ku ji al-imam ibn rajab a cikin wannan littafin fatati yake ba mu wani ilimi mutum yake koya a musulunci amma hatta wannan sai an ba shi keti ba a yadda yadda ya ga dama ba wanda tsari ya kai addinin musulunci to shine ce mana wa kadhalika at-tawassu fi ilmi al ansa, haka nan yalwatawa da zurfafawa a game da ilimin nasaba huwa mimma la yuftadu ilayhi yana cin abin da ba a bukatar sa wa qad sabaqa an umara wa ghayrihi an-nahyu anhu ya gabata a baya an kawo mana sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu da wasunsa sun ce su sun hana ma ayi ma anna ta'ifatan min as-sahabati wat-tabi'in duk an samu wasu jama'a daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai kanu ya'rifunahu wa ya'tanuna bihi sun san wannan ilimin nasaba kaman wa kaman sayyiduna Abubakar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Hassan uhujuhum wa ruhul qudus ma'aka wastashir aba bakr kai musu zambo mala'ika yana tare da kai amma riwayar da ake cewa wai wa kana hassanu jabanan malamai suka ce riwaya ce mawdu'a cewa sayyidina hassan wai wai wai wai rago matsoraci ne wannan riwaya ce mawdu'iya wa ai kaga wannan ya daidai da an ce li kulli sha'irin shaytan nuhi ilayhi duk in za ka yi waka to kuna tare da shaytan haka ba hadisi bane fa amma dai wani abu ne nan bayani na waki eh shi yasa wani wani bai yin waka sai ya ji haushi in aka bata mishi rai to lokacin zai rika jin baitota na zuwan masa in ya fusata kawai sai ya dau biro sai baitota kaga al-ghadab min ash-shaytan daga cikin madakhilu shaytan alal insan akwai al-ghadab hushi hushi to shi ko sai manzo Allah sai ya wa ruhul qudus ma'aka ومن كان روح القدس معه لا يكون الشيطان معه لا يكون الشيطان معه duk wanda malaika jibril ke tare da shi ya zai ce yana tare da shaitan yace masa wastashir ababakr ka nemi ka je wajen sayyidina abubakar ya baka na ilimin nasaba ya faɗa maka domin kai ba ba shi ba ne amma abubakar ba shi ne kuma masanin ilimin nasaba ne wa kazalika tawassu fi ilmin arabiyya to haka nan yalwatawa a cikin ilimin larabci <laughs> mutum ya yalwata a cikin ilimin larabci yau Fato. lugatan wa nahwan sanin lugha lugha kalmomi wa nahwan da sanin nahawu huwa mimma yashtaghilu anil ilmi al-ahammi wannan yana cin abin da ke shagaltar da mutum daga ilimi mafi muhimmanci ka kalla da kyau a tawassu zai ce ku kalli mafi yawancin waɗanda ake ce musu professors a larabci sai ka gan su jun zurutun jahilai ne a musulunci mutum ne profesa a larabci ai ta rigima da shi ya haddace maganganun su kan ya haddace maganganun su wata ce Aisha tilbauniya a can ya haddace baitotan mutanabbi amma ta karatun alqur'anin shi ba daɗi ba magana ko matsalolin fiqhu ake ba ba ruwan shi akwai wani a nan jariya ya rasu masanin larabci ne ya rasu Allah ya kafarta masa idan ya zo yana wani sai ce wai hakun ya rijalati in ya ganka da littafin islamiyya kamar ya ganka da littafin hadisi <laughs> ya kore ka to kaga wannan a tawassu fi ilmi al-arabiyyah nahwan wa nahwan wa lughatan kenan amma lugha domin sanin alqur'ani ake koyanta nahwu ana koyansa domin sanin alqur'ani da kuma istinbatin hukunce hukuncen shari'ar musulunci ana buƙatar wannan wajibi ne yana ɗaya daga cikin shuhudul mujtahid a musulunci ba za ka zama mujtahidi ba sai ka san lugha sai ka san nahawu amma mutum ya koma shi kuma ba abin da yake yi sai kawai bincike yan littafan adab littafan shi kenan amma ba wani shi da addini to wannan shine abin da ba a yarda da shi ba والوقوف معه يحرم أو يحرم علما نافعا mutum ya tsayi akan wannan shi kaɗai yake bincike a kai to yana haramta ma mutum samun ilimi mai amfani wannan kuma haka ne mu da muke rayuwa a wannan zamanin mu ne zamu ba da shaida ga sunan muna ganin su hudaddu hudaddu ga sunan musulmai amma sun juye kwakwalwarsu ta juye sallah ma ba su yi kuma an yi magana suke su ne suka sallararci yanzu wani hudadde yana nan a ABU profesa ne hudadde a larabci wai wani ya wani zai fi hajjinsa sa kan mukarana tsakanin wasu kudubobin wasu limaman mu a nan Zaria aka ba shi ne supervisor sa kawai yana zuwa ya ya soke ya soke topic din alhali har ya ya yi proposal zai yi seminar ta farko kawai ya soke ليس yace a fi Najeriya khatibu wai a Najeriya akwai wani mai hudu ba akwai wani mai hudu ba a Najeriya ya soke sannan in ka zo sai ya ce maka wai laysa fil ilmi laysa fil qur'ani ilmun a fil qur'ani ilmun kashi ba gwari ففي القرآن علم هذا هو العلم يسألونك عن المحيط قل هو أذن أو هذا علم وقرآني ne ake ma wannan kuma wai larabci wai shi larabci ya karanta to duk irin su ne fannin alimamu na rajabin yake magana kansu mutum ya san larabci amma wai ba zai iya in kaga tallace kare ba zai ci ba وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النهوي an samu wani da ake ce masa alqasim ibn mukhaymara ya ki ilimin nahawu wa qala yace awwaluhu shughlun wa akhiruhu baghayun yace farkon sa shagaltarwa yake karshe kuma ya saka ka zama kawai wani bagi dan tawaye ka rika ma addini tawaye mutum ya rika ma shiga qur'ani yana ta wannan ayar ta saba ma nahawu akwai irin su waɗannan marasa kunya وهل وضع النحو إلا لأجل القرآن لولا القرآن لما وضع علم النحو ما فائدة النحو إن لم يكن القرآن إن با قرآن ما فائدة علم النحو ككوي نحو دان كإيا لإغاب القرآن كسن يد القرآن يكي إسد مغنغنو كسن فساحة كمن زن الله صلى الله عليه وسلم فائدة النحو كينا إذا باب القرآن با نحو نحو يموت إن با القرآن idza alqur'anu lam yakun to fala kana an hau. in dai ba Alƙur'ani to nahw ma ya tafi shine al-imam al-khatib a cikin littafinsa ɗan ƙarami, karami iqtida'ul amal ya kawo irin wannan wani daga cikin salaf aka ce masa qum fata'allalin nahwa tashi ka je ka koyo nahwu sai ce limaza ce ma za a ta'allam me aka ce ce ce daraba zaidun amran ce lima darabahu <laughs> ce daraba zaidun amran daraba zaidun amran ce ce lima darabahu sai aka ce a hada misalin sai ce ana la ashtaghilu bihi awwaluhu kadibun wa akhiruhu kadhibun a awwaluhu zulmun wa akhiruhu kadhibun ce lima darabahu an ce zaraba zaidun amran to ni ma kaga zalama hu kenan aka kuma ce ai bai bige shi ba sai ta bai bige shi ba misali kawai ake bugawa ce misali kuma ba abu bai faru ba a ce a ce an yi sai ce haka kadibun sai karya ne kawai to kaga waɗannan malamai ne waɗanda suke nuna waɗanda suke koyan nahawu domin ya zama tsiya su riƙa yi kawai su zama suke su waje jin wa yi kuskure ba wai da nufin ai gyara ba irin waɗannan irin su ake magana kansu amma in baka koyi na hau ba kana ɗalibin musulunci ka mutu jahili dole ka koyi na hau kuma mutum ya rika ta ɗibiki ku ka gani wa arada bihi tawassu a fihi kun ga malam ibnu rajab yace abin da yake nufi yana nufin zirfi a ciki mutum ya koma bai da wani bincike sai na nahawu ba a so amma karatun nahawu ana da buƙatar sa wajibi ne ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة الأغلية وغريبها haka nan al'imamu Ahmad bin Hanbal ya mutum ya yalwata kawai shi bincike binciken larabci kawai sanin kalmomi wa gharibiha da sanin bakin kalmomi na larabci wa ankara ala abi ubaidata tawassu'ahu fi zalika sannan ya kima abu ubaida bin musanna abu ubaida bin musanna shine wa shine wanda ya kirkiro ilimin na sarku. abu ubaida ibn musanna to al ahmad ya kin masa yadda ya ga yana zurfafawa a cikin lugha wa qala huwa yace huwa yashghalu amma huwa a ahammu minhu yace wannan zai shagaltar da kai game da abin da ya yafi shi muhimmanci hadisan manzon sama ya kamata ka haddace kun ga wannan ya jawo har aka samu wasu ma suna ganin wai na hau ba za a ɗauki hadisin manzon sama ya zama asal daga cikin usul ɗinsa ba mutum ba zai kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu ba a matsayin hujja ta na hau. misali kana son ka fitar da fa'ili ka fitar da kai mubtada to ba za ka kawo hadisin almuminu muminu lil mu'min ba sai sai hadisi kafa hujja da shi sai dai ka kawo aya Muhammadur Rasulullah ko kuma ka kawo waƙe na jahiliya an samu malaman nahawu da suke da wannan tunanin wai hadisi mun sama bai kai matsayin a kafa hujja da shi a nahawu ba to kaga dai irin waɗannan abubuwan suna nan iyaka wai shubhar da suka kawo cewa suka yi ai hadisin manzon sama yuwa bil ma'ana to kan min shirin ruya bil ma'ana waƙoƙi nawa aka ruwaito da ma'ana gashi nan littafai nawa in ka koma usul na waƙe akwai usul kamar littafin al-asfahani ai yana cin usul ko abin nan alagani alagani yana cin usul na waƙe na larabci duk da dan shi'a ne al kuma ya shigar da abuwa na banza a cikin littafin nasa shi yasa su malamai suke ganin ma bai halarta mutum ya dauki littafin al'azami yana karantawa ba to amma dai duk da haka shi al'asfahani littafin sa yana cikin abin to ka dau littafin sa littafin al'asfahani asfahani ko ka dau al-kamil fil lugha na al-imam al-mubarak mujalladi ɗaya ne katoto cike yake da waƙoƙin larabawa da na ɗaukar sa a matsayin usul na waƙen larabawa to sai ka samu sabani a can an ce kaza a ce na sha buga mana misali waƙar abin nan farazdaq farazdaq a wani a wata riwaya sai a ce innal ladhi rafa'a as-samaa banalana baitan da'aimuhu a'azzu wa atwalu a wata riwaya sai a ce innal ladhi samaka samaka as-samaa banalana baitan da'aimuhu a'azzu wa atwalu to wanne mutum zai dauka shi ma ai ita ma waka yuhuwa bil ma'ana ana ruwaito ta da ma'ana to ita me yasa ba a ce ba a halalun ala balabil hiddahu wa haramun litayri min kulli jinsi bulbul ne kawai aka ce ba zai hau ba zai hau abin nan kadaura ba amma sauran tsuntsaye su su hau to kaga wannan kenan saboda haka larabci ana da buƙatar sa a matsayin littafin alqur'ani ya soka da shi amma mutum ya koma shi shuguluhu shagil shine larabci ba ruwan shi da addini kawai da an yi magana sai ce ai mu mu kawai shikenan in ka ganshi da littafi littafin alfu laila wa laila in ka ganshi da littafi littafin al'agani in ka ganshi da littafi ashir wa shu'ara na ibnu qutayba in ka ganshi da littafi littafin eh, abin nan eh, in ka ganshi da littafi littafin al wa tabyin na aljahil in ka ganshi da littafi littafin al-bukhala na na na na shi dai din luga ko muqtabu shiril jahili ko maqamatul hariri shi dai luga kawai to kaga wannan ya shagala da abin da da bai da muhimmanci akan abin da yake da muhimmanci amma sanin lugha mutum ya zurfi a ciki wannan ana da bukata amma ba mutum ya koma shi kadai ne abin da zai rika bincike akan sa ba Allah madaukaki ke shiryatar da mu wa baraka ala muhammadin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba tambaya.